الشفاعة والكبرياء والمجد والصنع وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق الإنسان من شيء ثم جعل نفسه من سلالة من ماء مهين وذكر الإنسان أنا خلقناه من نطفة هو غزير مبين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم بإيثار الى يوم الدين اما بعد فان من شان القران الكريم ان يكون امه مسلمه ذات خلق رهيب ينشئ مجتمعا اسلاميا له اخلاق ساميه واداب عاليه انه يرد الشخصيه المسلمه على الكفر العليا والإنسان المرهب بمشاعر الآخرين إنه يسقي القلوب وينظف المشاعر ويسوّر الألسن ويهتم الحقوق فالقرآن معلم ومربي ومؤدب استمعوا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسأل قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب اولئك هم الظالمون الدخوليه هي انتشار الناس والاستهزاء بهم وهي دليل وهي دليل الكذب كما قال صلى الله عليه وسلم الكذب بطر الحق ومن الناس واللفظ هو القول بما يسوق المنهور اي لا تعذر الناس ولا تتزيد عليهم ولا يفعل بعضهم على بعض والنفر ذكر رسل يسوق صاحبه وهي صفة مذمومة وخروج عن الشر تخالف صفات المؤمنين إن الكير الظاهرة التي يراها بعض الناس في أنفسهم أو في أصدقائهم ليست هي الموازين الحقيقية التي يعرف بها كلام الإنسان ومكانته عند الله وهناك قيم أخرى قد تكون خافية عليهم يعلمها الله وهي الموازين الحقيقية التي يجب أن يؤمن بها العباد وأن يكون تقديرهم واحترامهم على موجبها إن أكرمكم إلا الله أتقاكم وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا لا فضل لعربي على أدنين إلا بالتقوى إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ذكر القرطبي رحمه الله إن تفسيري يا أيها الذين آمنوا لا يتبعوا من قوم إلى الآية ملخص عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رجلا كان في أذنيه وبر وكان يجلس إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس ليستمع ما يقول فتأخر يوما فلما جاء وجد الناس قد أخذوا مجالسهم فجعل يتقطعهم ويقول تفسحوا حتى لم يدرك بينه وبين رسول الله رجلا فقال تفضح فقال رجل وجدت مجلسا فاجلس فغضب وقال من هذا فقالوا فلان فقال ابن فلانه يعجبه قال فنزل يا ايها الذين امنوا لا يسكركم من قوم الى اخر الايه وروي انها نزلت في اناس يستهزئون بفقراء الصحابه مثل عمار وخباب وابن فحيره وبلال وسلمان وسائر مولى ابي هريره وغيرهم لما راوا من رقابه وقد اشتملت الآية على جانب من جوانب الفردية الاجتماعية وعبرت من ثلاث صفات هي من رواسب الجاهلية وهي السخرية واللم واللم والإسلام يحض على تأليف القلوب والحذر من الخلاف فأما السخرية فهي الاستهزاء بالمسلم واحتكاره وتنكيس قيمته عند الناس دون ذكر المعايب ويكون ذلك إما بنظرة تدل على الازدهار والاحتفاظ أو بكلامه يعبر عن الاستهزاء كأن يذكر شخص في مجلس أو عند السلطان فيقول على الحضور فلان ليس بشيء ولا يستحق الذكر ونحو ذلك من العبارات التي يقصد منها صرف الأنظار عن ذلك الرجل وتقليل من قيمته هكلا وحسدا وقد يكون ذلك المستعرض منه أكرم عند الله وأقوى على الأمل وأقرب إلى المتحرك وأما الزوج وهو العيب وهو الغيبة وبمعناه الحمد وهو مثل قلوب المسلم قال تعالى ويل لكل همزة لمزة قال ابن عباس أي مقال ديار وسواء أكان ذلك في حضرة المرؤوس أو في غيبته وسواء أكان العيب موجودا فيه حقيقة أو غير موجود روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون والغيبة قالوا الله ورسوله أعلم فقال ذكر أخاك بما يفعل قيل أرأيت إن كان في أخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد استقته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد ضحكه وروى الطبراني بسند بين عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذكر امرأة بشيء ليس فيه لعلمه به فمسه الله في نار جهنم حتى يأتي ببناء بجناء ما قال فيه أي حتى يخرج بما قال ولا يستطيع الخروج وأما النمل فهو ذكر المسلم بلقب سوء سواء أكان معنى اللغة أكان معنى اللغة موجودا فيه أو غير موجود قالت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم إن الصفية امرأة وأشارت بيدها يعني أنها قصيرة فقال عليه الصلاة والسلام لكن قلت كلمة لو وجدت بماء البحر لم وجدته رواه أبو داود ومن الذنب المحرم والمعروف من الكبائر قول المسلم لأخيه المسلم يا فاسق يا كامل يا يهودي يا نصراني وفي الصحيح من قال لأخيه يا كافر فقد باع بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه رواه البخاري ويحرم على المسلم أن يؤير أخاه المسلم بذنب تاب منه وفي الامر من أير مؤمنا بذنب تاب منه كان حقا على الله أن يبتليه به واتقه به في الدنيا والآخرة صلى الله على النبي الكريم الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال الله وإن أجل من في مال أعظم من تعيين المسلم بنفس الكافر وروى ابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه في شأن الأسلمي الذي شهد على نفسه بالزنا أربع مرات فرسم فقال رجلان أحدهما للآخر انظر إلى هذا النبي صلى الله عليه ولم يدع نفسه حتى رجم على المكان وسمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما مر بجيفة حمار شائع برجليه من الندم والذكر قال أين فلان وفلان فقال نعم يا رسول الله فقال فلان جيفة هذا حمار فقال ومن يأكل من هذا فقال صلى الله عليه وسلم ما جلتما من علم هذا الرجل آنفا أشد من أكل هذه الجيفة فوالذي نفسي بيده إنه لآل في أنهار الجنة رواه ابن حبان واتقوا الله أيها المسلم المسلم حق المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يقتله كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه فلا يجوز لأهل أن يستحذر لأهل إذا رآه رب الحال أو ضاعها في بلده أو مقتدر في دينه فلا يقتل الدليل من الفقير ولا القوي من الضعيف ولا السوي من المريض ولا الجميل من القديم ولا الشاب من العجوز فلعله يكون أخلف قلبا وألقى ضميرا وأضع سلوكا ويدرك نفسه بالهاجين من وفقه الله والإنتظار بمن أنزله بمن أنزله الله كما لا يجوز للضعيف أن يتطاول على القوي إذا صبره وهمة ولا يجوز للفقير أن يمد لسانه على الغريب إذا لم يعطه فيتهمه بالكبر والشك وإنه من العجيب أن يسب الإنسان نفسه وزوجته وعلى بيته فإذا فإذا يقول لابنه يا ابن الفائل أو يا ابن المفعول فيه ويا ابن المفائل أو يا أو يا فائل في أمه أو في أخته أو يا فائل في دينه ونحو ذلك من الألفاظ البغضاء والكفر وألفاظ السوء والحدود فتقول الوشاية فإن الوشاية من أكثر الأمراض الاجتماعية ومن أكثر الاختفال وهي السعي بين الناس مسائل العبادة والضرائب وتعريف الأعضاء ويأتي الواجب إلى هذا ويظهر أمامه بأنه صديق حليم ويأخذ ما عنده ثم يذهب إلى الأول وهكذا حتى يزيد ضرب الناس على هذه الهالكة التي تهلك الدين روى الإمام محمد بن عبد الرحمن في العلم يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم خيار عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله إذا رؤوا ذكر الله وشرار عباد الله المشاق للنميمة المفرقون بين الأحبة الفارقون بالبراء الكفر رواه الإمام أحمد بن مسند فاتقوا الله أيها المسلمون إن بعض الناس هدى مجلسه بالركوب في آراء الناس وبعض الناس يتقرب بالغيبة والنميمة والركوب في آراء المسلمين راجعوا ربكم واتقوا لهم ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ولا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك وانعم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم bayan mun gode wa Allah subhanahu wa ta'ala mun yi wa manzon Allah salati alqur'ani shi ne littafi guda daya da yake kawwal musulmai su zama masu ɗabi'u kyawawa su kuma zama sun tayar da majtama'a islamiyya akhlaqiyya wato ya samu a samu a wacce ta zama akwai akhlaq da kuma ada ariya qur'ani shine ke tarbiyyantar da mutane musulmai su samu misali madaukaki wanda ma ba musulmi ba idan ya ga suna kan ɗabi'un su musulunci zai shi a wasu wanda ba su ba zai dinga nuna su da yatsa saboda kyawun rayuwa irin ta yana da kyau ɗan uwa musulmi kowane musulmi da tsari harshensa ya girmama haƙƙin tsakuwarsa musulmi ƙur'ani malami ne mai reno ne mai tarbiyya ne ku ji fadin Allah madaukakin sarki inda yake cewa ya kuma su imani kada waɗansu mutane su yi izgiri su yi cin fuska ga waɗansu mutane hakika zai waɗanda ake cin fuska sun fi alkhairi daga masu cin fuska ne kada waɗansu mata su ma su ci fuska ga waɗansu mata hakika waɗanda ake ci ma hujja suna da siffar mafi alkhairi fiye da masu cin hujja Allah shi kar ku dinga lizintar junan ku da miyagun sunaye wato kar ku dinga aiban da junan ku kar ku dinga jifan junan ku da wani irin mummunan lakabi Kir da mummunan suna bayan mutum ya imani duk wanda bai tuba ba daga irin waɗannan miyagun ku waɗannan su ne azzalimai abinda ake cewa sukuriya shi ne intiƙarun nasu wato mutane a wadakanta su a bai da mutum shi ba komai ba wannan kuma alama ce ta girman kai kamar yadda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa girman kai shine fantarewa gaskiya da wadakanta mutane wato kaga mutum in an faɗi gaskiya ba zai yarda ba sa'annan ko yana ganin kowa ba komai ba ne wannan alama ce tana da ta girman kai maza da yana cewa wanda ya mutu da alamar girman kai a cikin zuciyar ka kwayar zara wani shiga shiga abin da ake cewa lamzu shine magana da za ta muzanta wanda ake yin magana a kansa kar ku wadata mutane kar ku dinga tsora dogon harshen ku a kansu sashin ku suna sukan hashi kada kuma ku dinga nasu abin da ake cewa nafsu shine ta ambaci wani mutum da wani irin mummunan suna wanda a sa ba za ka bari sunan ba wannan siffa ce ta zargi kuma fita ne daga shari'a saba wa siffar masu imani ce kuma wannan baya nuna daraja ko mutunci da mutum yana da kyau uwa musulmi musulmi ya kare harshensa daga dukkan wata kalma da za ta aibanta ɗan uwansa musulmi wacce za ta mai da shi kansantacce a cikin wasansu abinda ake auna imani da shi ba wai siffa ce da mutum zai fito ya muna ta a waje ba a siffa ce wacce take koye Allah da kansa yana cewa wanda ya fi daraja a guri na shi ne wanda ya fi gudun tsorona don haka Allah ya faɗa gudun sarki ce ba dukiyoyinku da 'ya'yanku suke kusanta ku a gurin Allah karin kusanci ba a'a sai wanda ya yi imani ya aikata aikin kwarai babu wani fifiko ga balarabe da wanda ba balarabe ba sai da ke kuma Allah Allah ba ya kallon surorin ku Allah ba ya kallon dukiyoyin ku abin da Allah ke dubawa shi ne zuwa nan da ayyukan da kuke yi menene niyyar ka tayi wannan aikin kawai abin da Allah ke dubawa ke shi yasa Allah ya kira masu imani ya ce kar ku izgile ga waɗansu mutane Abdullahi dan Abbas ya ce akwai wani mutum wanda kunnensa yana da ɗan larura baya ji sosai kullum yana zama kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam ranar sai dan magana ya zo da wuri ba lokacin da ya zo sai ta da majalisun manzo Allah ya shiga sai duka ketar mutane yana cewa ku buɗa ku buɗa ku buɗa har yaje tsakanin shi da Annabi sallallahu alaihi wasallam a sauran mutum guda sai ya ce wannan mutum ka buɗa mu mana sai ke zauna ai ka samu kuɗi wannan kalma na cewa zauna a inda kake ka samu kuɗi sai ka fita da shi sai ke tambaya man haza waye wannan sai suka ce masa wane ne sai ɗan gidan wance wato bi ma'ana yana aibanta shi da mahaifinsa malamai suka ce wannan yana kai daga cikin sababin saukar wannan aya ya aibanta zina na amuru da ya karɓo mu mai tsohon hasa an da kuma kai mai wasu malaman kuma suka ce aya ta sauka ne zafi cikin wasu mutane daga cikin sahabban wannan Allah bakirai kamar amma da kabba da ibn fuhaira da bilal da salman da salim maula zai huzaifa wa ghayruhum lokacin da wasu daga cikin marasa imani suka ga rayuwa ta walakanci da suke yi da rashin abinci da rashin sutura suna cewa a kawar da su a kawar da su a kawar da su daga majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da kyau ga uwa musulmi mu duba jami'in tarbiyya mu tarbiyyar da ƴaƴan mu <clears throat> akan kalmomi da masu kwantar da hankali waɗanda babu izini ko kasanci ko su mutunci wani duk lokacin da musulmi suke jiman junansu da sukuriya ko suke jiman junansu da mummunan ladabi wannan ba zai kawo haɗin kai ba ba zai kawo zaman lafiya ba ba zai kawo musulmi su jiman juna ba abinda ake so rayuwar musulmi ka dinga ganin daraja ta ana ganin daga domin ban san bai wanda Allah ya maka ba mazo su tunanin da mahalicin ka gaba wajibillaha darajar ka da yadda Allah ke kauna ka ta yi darajar ta da kuma yadda Allah ke kauna ka don haka ba a so musulmi ya amfani da wata kalma wajen lalata ɗan uwansa musulmi don bai san darajar da Allah ya bashi ba kana ga aibata ɗan uwanka da wata kalma wannan kalmar ta zama sanadiyar shigar ka wuta a wurin Allah Allah ya kare ɗan uwa musulmi yana da kyau kula da ita wannan sura da mazan Allah sallallahu alaihi wa sallama mafi yawa yana karanta da ita sura qaf musamman kan mubari har ma su sa suna cewa a harshen manzon Allah saboda yadda yake yawan da karanta suratul ita wannan sura da kuma sura da ke gaba da ita a kan mummari wasu haka bai suka haddace ta domin ta taro tsada na zamantakewa Allah yana cewa mummunar azaba ta tabbata da dukkan mutumin da ya zama yana yawan nuna mutane da harshe da harshe da yasansa ko kuma yana yawan nuna mutane da baki wajen aibanta su mummunar azaba ta tabbata kansa daidai ne wai aibin ma yana yi ko baya yi shi ne yin wannan tafiya ne ko baya yi wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sahabbai ko san abin da ake cewa giba kuma? suka ce Allah da manzonsa ne suka zani sai wanzu Allah ya ce ka ambaci dan uwanka da abin da baya so a ambata Ya suka ce ya rasu na rasulullahi ko da wannan abin yana aikatawa annabi ya ce shi ko da yana aikatawa kuma laifi ne to faɗa bayan gidansa mummunar kalmar ka riga ka yi kina musu gina. sai ce to kun kuma dama baya aikatawa wannan ai kage ne sai gano mai kage Abdurrahman ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya ambaci wani mutum da abin da baya yi dan ya aibanta shi Allah zai tsare shi akan ziraki ran tashin kiyama har sai ya kore wannan abin da ya mutanta shi da shi ko kuma ya faɗa shi ta Allah ya tsare yana da kyau kuma musulmi Aisha Kuba daraja ce ta da kuma wanda take aure wata na sai ta nuna safiya safiya din nan ci shafi a wurin ta sai ta nuna ta da hannu tana cewa safiya kan akwai gadarta sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kin wata kalma da za a ɗau laifinta a tusa a cikin teku duniya da duk teku duniya sun kama wani saboda laifin wannan kalma ta cewa wancan gajeren ce kuma gajeren ce saboda ta faɗa bayan gidanta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kin yi laifi saboda haka ki tuba ma Allah wannan ya babu kyau musulmi mai gira ɗan uwansa musulmi ya fasiki ko galibi ko hude, ko girsa ya zo cin sahihin bukhari duk wanda ya ce wa ɗan uwansa ya kai kafiri to wannan kalma ɗayan su ji maza Allah zai kuma da in shi kafirin ne to kalma za ta zo ba kan su ko ba kafiri ba za su koma kan manzo amma kalma ce ba za ta faɗi yana haramta da musulmi aibanta ɗan uwansa musulmi da wani musulmi da shi musulmin ya riga ya tuba da bayyansa duk wanda ya aibanta wani mumini da zunubin da muminin ya riga ya tuba to kuma Allah hakki ne akan su zai jarri wanda yake aibanta shi shi ma kuma sai Allah ya kunya tabi shi tun daga nan duniya Allah ya sani ina da kiran kuwa musulmi ko da sunan mu domin so da yawa maza Allah ya kan ce rana da kiyama harshe yana girbe wa mutane ayyukan alkhairi yawa mutane za su shiga wuta ba dan komai sai abin da harshe su ya lalata musu da kyawawan ayyuka ka yi sallah ka yi hannun marawuki ka yi sadaka ka yi nafila ka ce mai kiyaye ka ce mai gajeyu amma ka koma kuma da harshen da duka rabu su ake sai an ji gaba. Allah da an kwashi da kanka ana rabawa mutane Allah ya sani an ba musulmi Allah ya sarki ya gafarta mana Allah ya shirya da mu Allah ya sarki da musulunci da musulmi Allah ya tabbatar da kafirci da kafirai Allah kuma ya tabbatar da kafirci da musulmi wa azizna al-kufra wa kafiri wa dammar a'da'a ka a'da addin Allah kuma ya da kafirci musulmi wa azizna al-kufra wa kafiri اللهم اظلم الظالمين بالظالمين اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم ان كان رزقنا في السماء فاكرمنا وان كان في الارض فاكرمنا لنا وان كان قليلا فكثره لنا وبارك لنا فيه يا رب العالمين برحمتك يا ارحم قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم قوموا الى صلاتكم يا رب العالمين الله أكبر الله أكبر